نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام ما زلنا نتحدث عن العدب القولي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الصلاة عليه وكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه منها ما روى الشيخان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أخرجه الإمام البخاري ومسلم عباد الله ذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا بظاهر الأمر في الآية المتقدمة يا أيها الذين آمنوا أو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واستدلوا أيضا ببعض الأحاديث الواردة منها ما رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي عن أبي هريرة مرفوعة وفيه رجم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه ومنها ما رواه الترمذي والنسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل عليه وروى ابن ماجه والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس بل تستحب نقله الإمام الترمذي عن بعضهم ويتأيد بالحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترى فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ومعنى ترة حسرة وندامة أخرجه إمام أحمد والترمذي وصححه الحاكم وصححه على شرح البخاري وقال الإمام الذهبي على شرح مسلم وقال البعض إنه إنما تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الأمر مرة واحدة لامتثالا لأمر الآية ثم هي مستحبة في كل حال وهو قول الحنفية كما حكاه الجساد في أحكام القرآن ونصره القاضي إياد من المالكية عباد الله فاتقوا الله حق تقاته واستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه بكرة وأسيلا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أمة الإسلام للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضل عظيم وذلك لفضل المصلى عليه ومكانته عند الله وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام تسعا وثلاثين فائدة من ذلك أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى عليه عشرة فقد روى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أخرجه الإمام مسلم وأن الملائكة يصلون على من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد وابن ماجة عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي عليه إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقل العبد من ذلك أو ليكفر أخرجه إمام أحمد وابن ماجة وهو حسن لغير عباد الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاية للحم ومغفرة للذم روى الإمام الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قال أبي قلت يا رسول الله إني أقصر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت ربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك أخرجه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي ثم في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم رفع للدرجات ومحو للخطيئات روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وهطت عنه عشر خطيئات ورفئ الله عشر درجات صححه الإمام الحاكم ووافقه الإمام الذهبي عباد الله واعلموا أن في الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم انتفاء صفة البخل عن المسلي عن على النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي والنسائي عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل عليه أخيرا يا عباد الله من صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخطئ طريق الجنة روى ابن ماجه والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة عباد الله صلوا وسلموا عليه أفضل الصلاة والتسليم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام عاجدين ولا تسلد علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شابير قوتن ربيع الأول hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ashirin da uku ga watan sha ɗaya dubu biyu da sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salam ci gaba da hutubar mu game da yadda ake nuna ƙauna da soyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa na daga cikin ladubba na harshe ko na turici ko na zance wanda yake haƙƙi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yin masa salati jama'an musulmi an dade ana cewa ba ma son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma son salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganganu ne wanda suke ba na adalci ba duk mumini wajibi ya so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi masa salati kuma ga matsayinmu game da salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu yi bayani takaitacce a yau yau hudu ba duka za mu takaita ta a kai ne jama'an musulmi hadisai sun zo mabambanta ila haddin tawatur wanda shakka ko kokanto ba shi da hanyar shiga cikinsu manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam an yi umarni da mu masa salati tun daga aya ta alƙur'ani har zuwa ga sahihan sunna inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima alkur'ani yana cewa hakika tabbas Allah ta'ala da kansa da mala'ikunsa tsarkaka suna yin salati ga manzansa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ku yi sallama gare shi sallama wannan umarni ne daga Allah wanda yake nuna wajibci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kaifiya wato yadda za a yi masa salatin za mu iya gane wannan a hadisin imamul bukhari da muslim wanda aka samo daga abdurrahman bin abi laila wata rana yana cewa laqiyani ka abu bin ujra ka'ab dan ujra Allah ta'ala shi yadda da shi ya haɗu da Abdurrahman bin Abi Laila sai ya kada baki ya ce masa ala uhudi laka hadiya Bana maka babbar kyauta ba Allahu akbar kun ji babbar kyauta wanda ba ya ita babu kamarta cikin zumudi ya nuna yana so ka'ab ya ce خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا فتو غريم فقلنا سيمك مسا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك mun san yadda za mu yi maka sallama mun iya to ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya za mu yi maka salati jama'a musulmi wannan nukta ce mai mahimmanci hankali ya dawo kan nan sahabbai suka ce mun san yadda ake sallama ba mu iya salati ba ya za mu maka salati kun ga umarni aka ba su da aya na alkur'ani suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa ne lafiyayyu masu tatsan madaran ilimi ne alƙur'ani na da ɗimin shi daga harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam amma ba su kirinkin tsara nasu salatin ba sai da suka nemi yadda za su yi daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to nan ne fa ake shan bamban e na annabi ko na wani a nan ne za ka ce muna so ko ba ma so a tantance a yi adalci a ce duk salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ahalin suna 'yan izala suna son shi amma duk salatin da wani ya tsara ahalin suna 'yan izala sun ce a'a na annabi ne daidai wannan shi ne adalci ba ka haɗa ka buge ka ce a 'yan izala ba sa son salatin annabi haba jama'an musulmi to mu ga matsayinmu mu muna son salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin babu wani salatin da ta kai wanda ya gaya mana shikenan da suka tambaye shi ba mu san yadda za mu yi maka salati ba sai ya ce ƙulu in kun tashi mani salati to ku ce kaga an gama an koya an sanar kalma-kalma harafi-harafi jimla-jimla ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد shikenan annabi ya koyar da wannan akwai zancen da ta kai nashi akwai bayanin da ya kai nashi akwai shiriyar da ta kai nashi akwai falalar da ta kai nashi to ka rike in kai masoyi ne ka yi koyi da abin da ya koyar da kai kuma hadisi ne fi tsororiyar inganci imamul buhari da musulun suka ruwaito shi akwai ruwayoyi da yawa sahihai akan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mun takaito akan wannan duk wanda ba su ba ba wanda annabi ya ce ba to ka kiyaye shi ka yi koyi in kai masoyi ne da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani yadda ake masa salati sahabbai ittiba'i suke yi masu san Allah da manzo ittiba'i suke yi ma'ana koyi da kwaikwayon magabata ba su ne za su kawo nasu ko su kago nasu sannan su ba shi matsayin da suka ga ya dace da tunaninsu hukunci da molanka baya yiwuwa a musulunci sai da abinda Allah ta'ala ya ce kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya tabbatar da shi A kan salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai da dama sun tafi daga cewa wajibi ne dole ne daga ciki akwai imamu sahawi da fulaimi da malamai da yawa kuma sun yi hujja da ayar inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi da hadisai masu yawa waɗanda suka nuna lallai sai kayi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam salati daga cikin hadisan da suke dalili da su akwai hadisin da Buhari ya ruwaito fil a cikin al'adabul mufrad imamu tirmidhi ma ya ruwaito shi daga abi huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yana da ɗan tsawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani ragima an rajulin zikirtu indahu falam yusalli alayya tun kaico Allah ya turmuza hancin mutumin da aka ambace ni a gabansa bai yi min salati ba ashe ya zama dole tunda har an ce Allah wadan wanda bai yi ba tun da shi dan baya imamu tirmizi ya hassana wannan hadisin sannan na daga ciki hadisin imamu tirmizi da nasa'i wanda aliyu bin abi talib Allah ya ƙara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi ya ce albakhilul ladhi man zakartu indahu falam yusalli alayya tataccen zumbuli kakan marwata to shine wanda aka ambaci sunana a gabansa bai mun salati ba sallallahu alaihi wasallam ashe kaga wannan yana nuna maka mene yin salati ga annabi lazimi ne ibn majah da imamu tabrani sun ruwaito daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya salata alayya khati'a tariqal janna wanda duk ya manta da yayi salati gare ni yayi watsi da yin salati gare ni to zai kuskura hanyar shiga gidan aljanna Allah kada ka sa mu cikin masu kuskure wasu malamai sun tafi akan cewa wajibi ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya a majalisi sannan kuma daga baya ya zama mustahabbi imamu tirmizi ya wannan ruwayar kuma ana ƙarfafa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane majalisi al'umman musulmi suka zauna kamar yadda hadisin imamu ahmad da tirmizi suke cewa abu huraira allah ya ƙara masa yadda ya samo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce majalisa jalasa majalisa. لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم كرة فإن شاء أذبهم وإن شاء غفر لهم باب وسمتاني ذات زونا أو من مجلسي بس أنبش الله بأ زمن بس يسلاتي النبي سبا النبي سبا صلى الله عليه وسلم face wannan majalisin zaman da suka yi ya zama masu hasara da nadama gobe kiyama kuma sun yi laifi in Allah ya so akan wannan zai azabtar da su in Allah ya so ya yafe masu kuma zai iya yafe masu imamu hakim ya inganta wannan ruwaya a bisa sharadin ruwaya ta imamu al-bukhari imamu zahabi shi ma ya ce ruwayan tana da sharadin da imamu muslim ya sharɗanta kansa wajen ruwaito ingantattun hadisai wasu daga cikin malamai suna cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne a aƙalla sau ɗaya a rayuwarka ka yi shi daga nan kuma ya zama babin sunna ko mustahabbi wannan shine zancen hanafiya kamar yadda aljassas ya kawo cikin littafin sana'a hakamul ƙur'an alƙadi iyad shi ma ya ƙarfafa wannan zance Allah ta'ala ya ji kansu baki ɗaya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam na da daraja na da matsayi na da mukami na da falala wanda da ka sani da ka bai yanke barin yi ba Allah ka ba mu ikon yawaita salati ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na daga cikin falalan salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ibn al-qayyim ya ambata cikin sa jala'ul afham sai da ya ambaci falala talatin da uku daraja da matsayi in kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a baka kai malam ko dubu talatin da uku aka ce in ka ce sallallahu alaihi wasallam za a baka ai ba na tsammanin akwai wanda zai fita nan bai ce ba kila ba su wuce a kirga su da yatsun hannu ba mawadatan sosai wanda ba su damu da dubu talatin da uku ba a wannan ɗan jimla amma duk za mu ce mu mu shaƙe talatin da uku mu tafi gida saboda Allah jama'an musulmi man kwatanta fa da dubu talatin da uku kacal kacal to balantana kuma sakamako daga Allah jalla jalaluhu na daga ciki wanda ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya rak so ɗaya rak to ala gafata malam Allah zai mashi salati sau goma Allah zai maka sau goma in kai sau ɗaya haka hadisi ya inganta waya ta abi huraira fitar da hadisi na imamu muslim man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashara kai nawa billahi allazi la ilaha illa huwa ko mutumin kirki ya fito cikin jama'a ya ce kai mutumin kirki ne sai ka ji daɗi balantana Allah da kansa ya maka salati har sau goma an ƙara maka tara akan wanda kai yi ya gafatan ya yafan ya sake gafatawan ya sake yafiya sannan na daga cikin falalan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ikun Allah suna yin salati ga wanda duk yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga fa a guda ɗaya ne ba wai sai ka sake wannan Allah yi wancan mala'ika yi ba in bayan na Allah kuma mala'iku na yi mala'iku na yi saboda imamu Ahmad da ibn Majah hadisi mai kyau ya zo manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce ma min muslimin yusalli alayya illa sallat alaihi almalaikatu ma salla alayya falyuqil alabdu min zalika aw liyukthir babu wani bawa musulmi da zai mun salati face mala'ikun Allah sun yi masa salati saboda salatin da yayi mani ga zaɓi na ba ku jama'a in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda bai so da yawa ya yi kaɗan mai so da yawa ya yi ta yi mala'iku ba za su fasa ba ba fa mala'ika aka ce ba mala'iku azan ko mala'iku Allah kaɗai ya san adadinsu domin annabi ya ce sama ta yi ihu ta koka ya ce ya cancanta ta kuka don ba inda za ka sa tafin kafan kaface akwai mala'ika ya yi sujjada ga Allah ta'ala wa ma ya alamu jinu da rabbika illahu sannan na daga cikin falalan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na gafarta zunubai ga mai hakim ya ruwaito hadisi daga ubayyu bin ka'abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da biyu bisa uku na dare ya wuce annabi ya tashi ya ce ya ku al'umma ku ambaci Allah ja'atin wajifa ta tuba'u haradifa tashin alkiyama tsawon farko ta zo ta biyun na biye mutuwa ta zo da kanta da abin da ke cikinta mutuwa ta zo da kanta da abin da ke cikinta ubayyu Allah ya ƙara masa yadda ya ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ina yawaita yin maka salati nawa zan maka in keɓe nawa zan maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda kake so eh, yadda kake so sai na ce zan kasa bauta na hudu ɗaya in maka salati kwata kenan annabi ya ce yadda duk kake so haka za ka yi amma fa in zitta fa huwa khairun laka da za ka kara da ya fi maka alheri kajiba ya ce to zan ƙara ya koma rabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda kake so in ka ƙara ya fi maka alkhairi ya ce zan kasa uku in ta maka salati kashi biyu sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda kake so in ka ƙara ya fi maka alheri ce to kai zan zauna in ta maka salati ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izan tukfa hammaka wa yi gufaru laka zambuka in ko kai haka duk wata ɗawainiya da bukata za a biya maka damuwarka da bakin cikinka za a yaye maka zunubanka da sabanka za a yafe maka musulmi ya ji wannan ya sakaci da salati mu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku yi wanda annabi ya koya ku yi wanda annabi ya koyar in kai da girgire ka bi wanda ba shi ya koyar ba to ka yi a hankali fali hazarin lazina yi khalifuna an amri an tusibahum fitna alkur'ani ya ce duk wanda suke saba ma umarnin manzon Allah to su yi a hankali wallahi fitina na iya samun su suna iya zamewa ma wani lokaci su bar musulunci ko azabar Allah mai raɗaɗi ya hau kansu duniya da kiyama annabi ya ce ku ce kaza sai fada ya ce kulu ga abin da za ku yi mun salati da shi sannan ni in zo in ce ga wanda za ka yi ni awa ɗan fake-fake wane ne ni ai in aka ce annabi ya ce an gama faɗi sai bi kawai sai koyi kawai sai kwaikwayo kawai hanya tsotsar ta nan sai gidan aljanna kana kaucewa to tobata ce hallaka ce hasara ce ƙarshenta dama Allah kakka samu a kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaukaka darajan bawa ana share laifukukansa da zunubansa imamu ahmad da imamu buhari cikin adabul mufrad da nasa'i duk sun waito daga anas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi mun salati daya allah zai masa goma wa futsad anhu ashiru khafi'at wa rufi'at lahu ashiru darajat a salati daya allah zai maka goma sannan laifuffukanka guda goma za a ce an yafe maka sannan sai a ce kuma ku ƙara mashi matsayi daraja har ɗaiɗai guda goma ka a sakaci da yin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati sannan shi mai salati ga annabi ba a kidan ya shi cikin marowata amma wanda bai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikakken marowaci ne kamar yadda hadisi ya nuni riwaya ta imamu tirmizi da nasa'i daga Aliyu bin Abi Talib annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albakhilul ladhi man zikirtu indahu falam yusalli alayya marowaci makiyin Allah shine wanda aka ambace ni a gabansa amma ya kasa buɗe baki ya ce sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu a karke jama'a musulmi duk gayar fatan bawa ya samu kanshi a gidan aljanna to duk masu salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kuskura hanya har sai sun shige aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ta ibini maja da tabarani daga dan abbas yana cewa man nasiya salata alayya khati'a tariqal jannati wanda ya mance gaba ɗaya ma bai ma tunanin yin mun salati da wannan ya kuskura hanyar gidan aljanna eh, tana gabas shi ya yi yamma kaga za a daɗe ba a je ba ya ta ƙoƙari yana ƙara nisa da ita ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon yin salati ga manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu ikon iltizami wajen ittibahi Abin da ka karantar da mu shine salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka wadatar da mu a kai ka hana mu yin dukkan wani wanda wani ya tsara ko ya yayo ko ya bata falalar da ma anzalallahu biha min sultani Allah bai ce ba manzansa ma bai sani ba muna fatan Allah ka yafe mana ka gafata mana ka ji kanmu ka daidaita mu akan daidai marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya damuwan duk da mutum ke da shi Allah ka wanye ka yaye mana cututtukan da ke jikunanmu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah kai mana maganinsu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka azurta mu da abin da lafiya za ta ci cikin halal ba haramun ba وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى الصلاة يكفر الله لنا